Terima kasih.

kana ji yanzu eh, nan da dauki jama'a sunana kawo bakar jalingo ina masoyana to ga dama ya samu ku ziyarci channel ɗinmu mai suna gidan hada hada tv ku kalli shahararren fitin mai suna gidan hada-hada ina mai ulsa ina mai hawan jini kai ina mai ina basir ina mai ciwon ciki to wallahi ku kalli gidan hada-hada za mu fara kawo muku shi nan ba daɗewa ba a channel ɗinmu mai suna gidan hada-hada tv kun ga gidan hada-hada series a gidan hada-hada tv a shakallo lafiya kar ku sake a ba labari ku danna mana subscribers sannan ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora za a yi muku alama ba tare da kun shiga YouTube ba. Mun gode. Kun sunana Ayatullahi take kamar da kuka sani. Bisa ga dukkan yanayi da kun ganni kun san na zo muku da sabon abu. Ina tafa ne da sabon series ɗinmu mai suna gidan hada-hada. Wanda shi wannan gidan hada-hada ɗin na tabbata da cewar za ku ɗebi nishaɗi a cikin wannan shiri mai suna gidan hada-hada. Wanda zai zo muku a YouTube channel ɗinmu tagwaye guda biyu. DZ Hausa TV da gidan hada-hada TV. Ina mai gayyatar ku ɗaukacin masoyanmu Facebook, Instagram da YouTube da ku zo ku subscribe waɗannan channel guda biyu sannan ku tsimaye mu nan ba da jima ba dan ganin gidan hada-hada ku gaya za ta kaya. Ni kaina if I dey kwam gidan hada-hada. <laughs> Nagode. <laughs> suna na annabi rabilu musa wanda kuka fa sani da annabi dan ibro ina sanar da ku wannan aiki namu mai suna gidan hada-hada kalle da ake wadaka da hada-hada a wannan gidan na za ku ci dariya da kuma a nishadantar da ku sosai da sosai amma za ku ji daga bakin yaran na gidan hada-hada hada-hada a gidan hada-hada Salamu alaikum. Salamu alaikum. Eh. Yariya mai kyau. Kai fa ka ji matsalarka. Ko ina ya ka dinga bada mutane dan Allah. Wannan suwaye kuma. Kin gani wannan dai mai rabe ne kwarato ne na mata. shugaban wancan gurgu ne yana sai da fiye wata a junction muna bara mana sai da fiye wata a titi. <laughs> duk a cikin gidan hada-hada a gidan hada-hadan fa aka ce fa a <laughs> ah, to gidan hada-hadan ai ya ci sunansa gidan hada-hada sunana abubakar usman wanda kuma fi sani da na ku biyo mu a gidan hada-hada ana nan za a fara haska shi siri siri zan mare ki kin taba ke kin sani ko kin sani ko likita ma sheware mu wai din ma wallahi asiri nuna ni simon a a mu mu baya ni kalli wani abu da yana sa baki su me wannan jila jila a gidan na bada tabbas akwai mayu na kundala suna na yusuf sakarar ibro ku biyo mu a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishadantu assalamu alaikum ya sahi basa biya salama sallar samun salifin fala fala fala ki masalin ki fala idona na ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin man dawarin da ramar daren dare rediyon da magaran ma za faɗa wurin mu wato baiwar Allah ina ganin ki ne ina kuna tsananin bala'in kuɗin da lama san ki san ki ne yasa na faɗa cakwalkwalin ki akwai ta cikin cuwaci da tilla cokalin cilin cikin zuciyata ke ce zo burutu nan da rutun mazararin mazarutu da zinariyar zuciyata. Eh, Suna na safiya ibrahim yola ku biyo mu gidan hada-hada ana haska shi kala-kala muna nan muna ta har hada-hada gidan hada-hada ko hada-hada wancan hada-hada wancan ma ita wannan waje dai ko wallahi guri yayi kaga dai nan ya ishe mu mu ci karan mu ba babbaka ni da na taho tun daga birnin kyabbi don in zo bikin ya daga Allah eh. ce yau ko kake ajo ni ban ga gida a kasu ba in ga naira tana tashi sama fafal fafal wai ina gatan yan nan ne jaraba duniya wa ture da wajo ci gaba da kashi sheba ta ya tsada mai waka <laughs> wada inuwa magazi wanda aka fi sani da blesa ku biyo mu gidan hada-hada za ku ga yadda muke gwagwatsulan mu sosai gidan hada-hada kowa na hada-hada wancan hada-hada waccan ma ita ma